ورحمة الله تعالى وبركاته سورة المعارج مكية بسم الله الرحمن الرحيم أبين ذكي كلام تروى شين موضوعها الرئيسي بيان ثبوت وقوع العذاب على azaba za ta auko rai. bayan haka nan kuma akwai kowane rai akwai ciwo da an ka samu rayuka kuma abin da za a faɗa muna maganinsa maganin ciwon na gashi tafiya bismillahir rahmanir sa'ala sailin bi azabin waqi wani bai tambaya mai roƙo yayi roƙo da ada'in bi azabin waqi yayi wani ya roƙo ya ce in abin da annabi ke faɗa gaskiya ne to Allah ya sauka mai azaba wato azaba wadda yake mai sauka ga kafirai laysa lahu dafi kuma ita azaban nan ba mai tunkuɗewa za ta auku na'atul a azabi وكل وكان بعض الكفار يدعو بوقوع العذاب wani daga cikin kafirai yana cewa Allah ya sauko musu azaba in dai abin da ake faɗa gaskiya ne istiza'an bihi wata wato don izgili wata kadhiban bi wuquhi kuma don ya ƙaryata cewa wato azabar ba za ta auku ba wa qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika wa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi adhabin alim ya Allah in dai wannan abu da Muhammad shi a gaskiya wurinka to ka yi mana ruwan duwatsu daga sama a wuce na biya azabin alim ko ka zo mana da azaba mai tsanani kahirki ya yi tsanani Allah ya sauƙaƙe to min Allah ita wannan azaba daga Allah za ta zo zil ma'arij wanda yake mai mai wuraren takawar mala'iku zuwa sama ta'arijul mala'ikatu ta'arujul mala'ikatu to ta'arujul mala'ika mala'iku na takawa wa ruhu da ruhi shine jibril suna takawa ilaihi zuwa ga wuraren wurin al'amarin ubangiji ila mahabbati amrihi min samai zuwa ga inda al'amarin sa ke sauka daga sama fi yawmin wato cikin yini guda ya kaula azabu bihi fi yawmil qiyamati azaba za ta uku gare su na kiyama kana miqdaru 50 alf sana wato gargwadan yinin nan kamar eh, abin azabar eh, kamar ta gwargwadon eh, shekara ah, dubu hamsin bin nisbata ila kafir ga in an dangana ga lima don abin da ke haduwa da shi na wahaloli wa mal fa yakunu alayhi hafa min salati fi dunya mu'mini wato sai ya zama wato ya fi sauki wato ga yi ga gwargwadon sallah wanda yake yi lokacin da yake nan cikin duniya كما جاء في الحديث كما يديت كان حديث كما جاء في الحديث كما يديت كان حديث a'a wanda yake ya riga ya musulunci daga can shi kenan ko da abin nan ma ya yi niyyar shiga musulunci tun bai kalmar shahada ba ya yi wanka wankansa ya yi sai dai musulunci sabai tabbata sai ya kalmar shahada an ji to ci gaba to Allah ya ce ma annabi ya hankuri fasbiru ala tahammuli adahum ka ya hankuri ga daukar wahala su hata ya ce amrul ha umarnin Allah ya zo sabran jamila hankuri wanda mai mai kyawo la jazafi wanda yake babu kasa hankuri ciki innakum yarawna innahum yarawnahu innahum yarawnahu ba'ida su suna ganin wannan saukar azaba wato suna ganin shi mai nisa gairu wakin kan ba zai auku ba wani rahu qariba mun ko muna ganin shi mun san shi wato qariban kusa waqi'an la mahalicina aukuwa domin duk abin da an ce zai auku ko mi dadewa zai zo wa eh, kuma kusa yake yawma takunu sama yawma takunu sama to shi wannan yini zai zo ranar da sama wannan azaba za ta zo ranar da sama za ta zama kalmuhul kamar narkakken azurfa wata kunar jibalu kal'ihin duwatsu su kuma su zama kamar sufi kamar da sufi wanda an ka nike an kamar shi auduga da filka fata ga sauki wadda iran da hirata shi cikin iska la yasa ranar da wannan azaba ke sauka wani masoyi ba zai tambayi wani eh, labarin wani masoyi na shi ba karibu karibahu wato dan dan uwa bai tambayi dan eh, wani danginsa lishtika da kullum bi hali domin a ranar kowa ya shiga da halinsa ba mai tambayar ina wane yake yubassaruna يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم da an ka ce wato ba su tambayar juna sai ka yi tsammanin ko ba su ganin juna a a yubassaru na ana nuna musu danginsu ya suru yabsuru al ubarin ba'dan sashi na ganin sashi wai ta ta'arafun suna sanin juna wala yatakallamun ba za su yi magana ba wal fi'lu lil mashhuli wato au na'ibul fa'ili wa huwa maf'ulun bihi shani wa ana sa suna ganin juna ya waddul mujrimu law yabtadi min azabi yawma idhin bi bani alan nan mai laifi shine kafiri yana gurin law yabtadi da dai yayi fansa kansa na azabi yawma idhin daga ranar yinin nan da yayi fansa bi bani da yana iya samun ƴaƴa shi bayar da su shi ya tsira da ya bayar kuma da yana iya da matar shi ya huta da ya bayar wa akhi haka nan uwansa da ya bayar وفصيلته وفصيلته التي تؤوي سنن da dangin waɗanda yake sun ya raba da gare shi ashiratuhu li faslihi min domin shi daga cikin su ya fita wato dangin sa da yana yiwa duk ya hada ya bayar da su don ya tsira Allah ce tuwi ke tara shi abin don ya zauna cikinsu su to da yana iya bayar da su da nan duk da ya bayar wa man fil jami'a da an kaddara mutanen duniya duka bayansa ne da duk ya bare don ya tsira sun mai ji wato don ya tsayar da kansa ya ji shi zalikal ibtida'u don wannan fansa ta tsayar da shi kalla kalla wato bayyuwa raddun lima ya wudu wannan raddi ne ga abin da domin yana gurin ya samu a tsayar da shi da ya ba da fansa to bayyuwa inna hala wata wannan wutar alƙisa ta almarju ilai al'amru la wata wuta ce an li'anna hata talazza domin tana horuwa a huruwa akan kafirai nazza'atan nazza'atan lishawa kuma wadda yake mai hisgar fata goshi ne wato tana ɗebewar fatar kai jin da jildatu ra'as shine shawa tana kone ta abin nan ta ɗebe tad'u man adabara wanda ya bada bai daga imani a nan duniya sai wuta sai ta tsora kiran shi tun bai zo ba ta ke zo ga wurinka wata walla ya bada bai amma yi tulau minhu abinda Allah ya nema gare shi ya ki ai istiqbalu min amal khair wato abinda abinda an ne mai fuskanta na ayyukan alheri ya ki to yau ita ke kiran su tana cewa to ni fuskanto ne wanda yake ya tara dukiya da ya zaman duniya bai yi komi ba sai tara dukiya ɗaya an mu makasudinsa jama'al mali bil haram ya tara dukiya da haram fa'au ayasan ya ta cikin jikka ya ɗaure amsaka hu fi ya tsare dukiyar nan cikin abjikka walam adda haƙƙin Allah bai bada haƙƙin Allah ba wato kenan bai biya bai bada zakka ba kuma wanda ya wajaba ciyar wanda ya wajaba shi bayar bai yi ba wato abin nan minan nafaqati alwajibati wal nafila wanda an wajiba ko nafila duk bai yi ba to eh kamar mutum ya tara dukiyar mutane sai zama tafiya cikin yana to wato mu abin nan mu akan zama mu mutane in mutum na da dukiyar shi ba ruwan mu da yadda ya same ta matukar dai wani bai ƙara shi ba ka gane ko ya sai a ce in ya isa zakka shi da zakka abinda a ya rage tsakaninsa da Allah shi ya sani ka gane ko mi ka gani ga mutum ba tambaye ka kace yaya ya sabe shi ba amma in wani ya kara to wannan kana da hanyar kai magana ka gane to tad'u na adabara wata walla, to ci gaba inna lillahi wa inna ilaihi to inna innal insana khuliqa halu'a lalle mutum wato kowane nau'in mutum an halicce shi da wannan wani ciyo wato khuliqa halu'a an halicce shi mai wannan ciyo ai khuliqa ma'lulan bi tab'il halu'i an yi shi da wannan ɗabi'a ta, ta wannan ciyo wanda ake ce ma khala wa mi ashi ga fassara shi nan idza masa sharru idza masa sharru jazua in shari ya same shi bai hankuri wakata masa shari lahu in dai shari ya same shi sai ya ta wai wa idza masa alkhair in kuma alkhairi ya same shi manu'a mai hanawa ne wakata masa alkhairi lahu wato in dai khairin yana da dukiya ko yana da wani abu to bai son ko asali ma balle har ci abin nan ai almalu wa wa manu'ul li haƙƙin lahi yana hanawar haƙƙin Allah wato kowane mutum haka Allah ya halicce shi da wannan ɗabi'a kun gane ko sai dai ga magani nan tafi ciyo ne ga maganin sa nan tafi zakara da a hadil illa ya ambaci maganin wannan ciyo min al-insan daga mutum bi qawlihi mustatniyan min al-insan wato an toge shi wato halaye takwas ne su an mutum ya rike su da kyau to su an maganin wannan ciyo Eh, don haka ce ilal musallin sai waɗanda yake masu sallah almumini ne masu imani li'anna salata shar'iyya yastalzimu ada'u hal iman domin yin ta wato ya kunsa imani eh, fa inna salata tanha anil fashai wal munkar domin sallah tana hana yin alfasha tana hana duk abin da shari'a ta hana ashe matukan mutum na yin sallah kuma sallan nan ta yayi ta kamar yadda Allah zai karbe ta to tana ta kunsa imani ciki kun gane ko mm. eh ga wannan nasi da eh sai yana ta nan hmm. ya zama to kuma wa'annan abubuwa bai rabu da su ba ashe bai san sallar da yake yi ba ko Fatiha bai san ma'anarta ba kenan yana sai ya je ya nemi sai ya san ma'anarta yana yi wa in mutum ya sabon musulunci ne ya yi gwargwadon a yadda ya sauƙaƙe ha karatun fata Fatiha abin nan amma kuma sai ya zauna haka nan bai san abin da yake faɗa ba yana karatu kamar kasan na karatu wato kenan ya tafi nema eh kware ko hmm? ah, ba sai ka san ka yi laihi ba sannan wanda bai sani ba ya san ko ya laihi yana da makalla wato kamar yadda ya ambata yana yawan mutum ya san hukunci hukuncin amma kuma yana samun ma'ada da eh, haka ne akwai wani wanda yake Allah bai sa mai tunani ya za ya za ka sallar shi tsakaninmu da shi ya zan musulmi ka gane eh, amma tsakaninsa da Allah shi ya sani الذين هم الذين هم على kun gani sallah akwai abubuwa uku waɗanda an rataye gare ta na farko yin sallar na biyu kuma dawwama kanta Allah zai hum ala salatin da'im wanda yake masu dawwama ne akan sallar su muwadibuna la na ba su barin ta wa qada'an ko abin nan ta kubce su rama in kuma eh, a lokaci ya to su yi kokari kun gane to wato ya ambaci abubuwa biyu waɗanda sun shahi sallah yin ta da dawwama a kanta na uku na nan tafi. na shi an أموالهم حق معلوم da waɗanda yake akwai haƙƙi sananne cikin dukiyoyinsu wato akwai zakka suna bayar da ita ko kuma ciyarwa wadda an wajiba akan ta suna akan sa yana bayarwa da sa'id wal mahrum zai bayar da ita ga waɗanda sun ka cancanta wato cikin su ko mai roƙo ko wanda yake shi roƙo al muta'affifu an su'ali fa yuhramu wato wanda yake bai roƙo har a hana shi to shi ma in ya san wannan ya cancanta zakka yana ba shi. walladina magani na uku walladina ya san da kuna biyar mai biyu waɗanda ya suna gaskata wa ranar sakamako wata sun san ranar sakamako gaskiya ce wanda ya san akwai ranar sakamako to yana gudun kar sakamakon nan na shi ya zan shan ri cigaba. walladina a ungu min kuma da waɗanda suke ba tsoro ga azaba ubangijin su mai tsoron azaba Allah shi ne ke na yi maganin wancan ciwo khala inna azaba rabbihim inna azaba rabbihim inna azaba rabbihim wato lalle azaba ubangijin su gairi mamun ba amince ba amince masaukarta ba wa hukuwa huda hukuwarta ko nan duniya ko ta lahira والذين هم والذين هم بفروجهم kuma daga cikin eh, abin da maganin da wannan ciyo akwai tsarewar farji wato ga abin nan wanda zai namla kurujin hafisun wanda yake masu tsarewa ga farjojin su wato ba su yin zina illa ala azwaji illa illa ala azwajin sai dai tsare ba su tsarewa ga iyalin su wato sun tsare wato farjin su ga iyalin su da bayan su kawai aw ma malakata imanu ga abinda hanna sun kuma malaka min al imani fa innahu ghayru madumin to su ba a zargin su wanda ya tsaya ga matar shi ko ga baiwar shi wannan ba a zargin sa amma in ya wuce wannan to ya jawo wannan ciyo zai ƙara tafaka allura ba ta yi mai magani to ci gaba bi ta ibtaga wara zalika duk wanda ya nemi abinda ba wannan ba abinda ba matan shi ba ba bayin shi ba wala kuma al'adu wadannan su ne masu ketare haddi mutajawizuna al-halal ila al-haram sun ketare halal zuwa ga haram Allah ya tsare mu والذين هم والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون وأن ذلك ما تصري ورأمانون ينسوا amanoni na al'amarin addini da na duniya tsakaninsu da Allah ko tsakaninsu da mutane wa ahadin haka na alkawulan su al maquzu alaihim alkawulan da aka karba gare su bi dalika ra'u suna suna tsare amanoni da alkawulla su shi ma wannan maganin wannan ciyo ne eh. hmm? to eh, sai a هنا إيه، نعم. تنوع وفي قراءة بالإفراد والذين هم لأماناتهم وشيء لأمانتهم أي ما تؤمنوا عليه أبن أنك أمن شيء من أمر الدنيا والدنيا وفي قراءة أقول أبن تأكلي وشي والذين هم to na hum bi shahadatin qa'im wadanda yake ko masu tsayuwa ne ga shaidar su wato abin nan in an kiran su shaida suna bada eh, abin nan shaida don haƙƙin mutane ya tsayu ayyukimuna suna tsaye da eh, shaida su wala ya katumun ha ba za su kore ta ba ashe mutum ya san shaida ya koye to ya jawo mu kai ne wannan ciwo to ci gaba wallazina hum yuhafizuna da waɗanda yake suna tsarewa ala salatihim ga sallar su wato kenan can mun yi yin sallah da dawama akan ta sannan kuma tsare lokacinta tsare lokacinta shi ma yana cikin magungunan wannan ciwo shi ne na uku bi a da'i hafi a wakati a bayar da cikin lokutan ta ala akamali a hawali bisa ga mahicikar halayenta min al-isyani bi jami'i wajibata mutum ya zo da duk wajibanta wasu ne da sunnoninta ومن الاجتهاد في تبريج القلب من الوسوسة كما لو كتن دا متون كي يشي قوقري شي تساري tsare شي daga abin nan daga kowane waswasi wariya kada shi don a gani wasu mu kuma ba yana yi don a ba wa takariri zikir salati kuma ya ambatar da yawan abin nan wa takariri zikir salati ya ambaci sallah sawuri uku wa wasbihim biha an kasanta mutane da ita awwalan wa akhiran farko da karshe bi itibarai ne farko an ambata kuma ƙarshe ambata lil lalata ala a don ya nuna darajarta domin wa ina fata ya daukaka ta ala gairi hadisa ga waninta domin ita ta tara dukan ibadoji ta tara ibada ta jiki ta tara ibada ta magana ta tara ibada ta eh, eh, ta kudi sannan da ta imani da ta aikin jiki ina fata ya daukakar ta a ba ka bane ina fata ne to qala amirul mu'minin umar ibn al-khattab ala duk wanda ya tsare sallah kuma ya tsare lokutanta faqad hafaza dinahu ya tsare addininsa wa man dayya'aha fa huwa lima siwaha adiya duk wanda ya tozartar da sallah to ga saura ya hito zartarwa fasifatul mazkur ta 8 su waɗannan da ambata takwas la budda min al-ittisaf bi jami'iha in dai mutum na son ya tsira daga ciwon nan da an ka samu mutane nakal to sai ya sibanta da dukkan su hatta ya kharuja al-insanu hamin ma tubi'a alayhi min al-khaliq har in mutum dai na son ya tsira daga ciwon da an ka samu masa wanda ake ce muhallu kun gane ko wai dullu alaihi qawlu abinda ke nuna wa kiyasai ka sibanta da takwas din nan duka magana da ta yi ula'ika ula'ika almuntasibuna bi tilka sifati tamaniya wadannan sifantu da su fi takwas fi jannatin mukarramu suna cikin gidajen aljanna alhali suna wadanda ake girmamawa mu'azzamuna bi anwa'il karamati ana girmama su da dukkan nau'in girmamawa kuma wasafa an-nas alladhina yatasifuna bi sifati al bayan haka nan ya sifanta wadanda da sifantu da ciwon wannan halu bi ahwalin da halayen su halar wa'azi lokacin da ake wa'azi gashi nan waje al-kalam ala si eh, ala sigati su'ali an ka sanya tambaya wato kamar a ja hankali da tambaya liyujiban nazar ko liyajliban nazara ila eh, suwarihim domin an jawo domin an ka tambaye ka za ka tsaka saurara kun fahimta ko ka annaha mahsusatun kamar dai halayen ga suna ana gani fa qala yace wa malil me yasa na firta sun ka kisifantuwa da waɗannan siwofi kibalaka wato wajenka mutu gaugawa zuwa wajenka ai mudda inna ko mudimin nazar suna ta diddawa ma dubi zuwa gare ka kana wa'azi sun kawai idanu kamar ba su ba su da hankali anil yamini anil yamini wa anil shimali anil yamini wa anil shimali izin wato jama'a jama'a wasu wajen da suna gudu daga wajen dama ko suna gudu daga wajen hagu daga gare ka jama'a ta khilqan yaquluna istihza'an kun ga an kace an liyamini an kullun don nafi ne don mi ba su tsayawa da ba su sai dai gaba ko baya domin akwai mala'iku dama akwai mala'iku hagu don haka ba su iya muqabala da su kun gane ko yaquluna istihza'an bil mu'min suna cewa don izgidi ga ne la in dakhal haula al jannati lanadkhulannaha qablahu in har mu'min ne sun ka shiga aljanna to mu za mu riga su shiga qala ta'ala أيطمع كل kun gane kuma da an ka ce an limina wa an shimali izini wato jama'a jama'a suna gudu inda duk sun ka ji wa'azi sai su wace wannan ya damu wannan ya hagu ba su tsaya saurare kada saurara kalla ko ayyar ma kullum ri'in shin ko wani mutum daga cikin su yana tsammani an yi da kula na in ya shiga aljanna ni'ima yana tsammani ya shiga alhali ko bai san abinda da addini ya kunsa ba balle shi aikata shi kalla Ah, ah, wato abin ba su da tsammanin aljanna inna khalaqnahum mimma ya'lamun wato mu mun halitta su ga abin da su sun kansu sun sani kamar wasan su wato sun san daga mi mun halitta su min wato daga maniyi fala bi dhalika fil jannati mutun yana nan maniyin bai sake ya zan sifa kware ba ya tsarkaka ya zauna cikin su ta khala to ku bai cikin aljanna wa inna ma yadma'u fiha bit taqwa ya sai in mutun ya canza daga wannan hali na kazamta ya yi halin tsabta wanda an ka ambata ta kwasan nan ɗaya ke shiga aljanna to ci gaba fala ku qasim fala ku qasim bi rabbil masharib ba sai na yi rantsuwa ba ko kuma ina rantsuwa da ubangijin mafitan rana wal magharibi da wuraren saka fitar abin faduwar rana والمقصود بها موالي شروط الشمس ولي رند رانا كيف توا موالي غروبها وأوقاتها kowane wuri cikin duniya wurin hitar rana ne kuma wurin faduwar ta ne ko ba haka ba yanzu tana nan ta faɗi ga wasu a nan inda muke tana tana can abin nan tana haske can ga wasu kuma ta faɗi ana duhu ga wasu tana hitowa ana gani babu lokaci na cikin lokutan duniya face akwai hamsu salawati ciki zahar na yi ga waɗannan la'asar na yi ga waɗannan magariba na yi ga waɗannan isha'i na yi ga waɗannan asuba na yi ga waɗannan tutut to fadarku to kun inna laqadirun Allah ya ce mu masu iko ne ala an nubaddila khairan minhum mu masu iyawa ne ga musanye waɗanda sun kafi su wato mu halaka su mu kawo wasu waɗanda sun kafe su wa ba na nabi na kuma ba mu san waɗanda ake rinjaya ba ajizi ne ba san masu kasawa ba an zalika daga haka muna iyawa mu halaka su mu kawo wasu don haka kullum ake neman rahama ubangiji ba adalcin sa ake so ba kun gane fazar ku to fazarhum yahulu ka kyale su waɗanda ke kin sifantuwa da waɗancan sufofi takwas ah, ya hulu su kutsa cikin bannar su wa yana abu su yi wasa cikin duniyar su hatta yi laƙo ya mahimmin lalli a har su haɗu da yinin su wannan da ake musu wa'adin azaba cikinsa yau mai kharju yau mai na min al-ajdasi ranar da suke fita daga kaburka sira'an suna masu gaugawa zuwa ga wurin tashin kiyama ka annahum ila nusbin yufilun kamar gaugawa suke zuwa ga wurin gumakan da sun kasabu taruwa gare su wa fi riwati yasra'una ila suna gaugawa isra'a man dalla an tariqi kamar wato abin nan hanyar wanda ya bace hanya ila alama in ya cinkaye wani abu da an ka kafa don yayi alama yadda yake gaugawa zuwa gare shi wato yurfilun suna gaugawa ci gaba خاشعة to su fita suna gaugawa khashi'atan absarun suna masu kaskantaccen idanunsu kowa ya ɗauka idanunsa sama don tsoro tarhaqum zilla walakanci ya rufe su ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون wannan shine yinin nan da sun kaza ana musu adi da shi kun fahimta ko shine ranar kiyama yu aduna fi duniya cikin duniya ke musu wa'adi na cewa an azaba za ta auku a ciki alama lam yu'min billahi bisa ga wanda bai imani da Allah ba kuma bai imani da manzonsu su Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wa huwa al'azabu alladhi sa'alahu sa'ilun shine azaba wanda yake mai tambaya tambaya min da gare su awwal sura wa qarraja akhiruha ala awwaliha farkon su abin nan abinda an ka ambata farko karshe ya koma kamar yadda an ka ambata farko walhamdulillahi rabbil alamin to ci gaba nan akaran eh idan muka dubi can magunguna guda takwas eh. da suke maganin wancan ciwo eh. to na shida a cikin su wanda yake cewa wallazi na kun da amana cikin wa hadihim ra'un eh yanzu mu a cikin Najeriya wannan wannan magani to baka ga wahalar da muke yi ba eh baka ga wahalar da muke yi ba wai abin waɗanda an ce cikin magungunan nan takwas akwai masu tsarewa amana su da alkawalin ya ce to yanzu nan mutanen Najeriya ba su tsarewa ni ce bai kawo har da muke ba a wasu na ba duka bane ni a kullum ai ba a rasa na kwarai har abada duniya ba ta rasa na kwarai eh kwarai eh, kullum duniya ba ta rasa na kwarai eh, sai dai a rinjaye na kwarai din su zan kama babu su amma ba a rasa su in babu su ma ko ruwan sama ba a yi آمين amin الله sauka بسم الله الرحمن الرحيم kun gani a munasaba surorin nan da an ka yi suratul haqa wadda yake eh, abin nan kira sai an ka taho da kuma sura mai nuna wa azaba da ciyo mai kawo azaban nan eh, bayan haka na so ga wa'azi wanda yake uban masu wa'azi yi ya zan sura guda yadda ake yin wa'azin din no, eh, eh? <laughs> hiya samanin aw wai shiru na aya wato aya da abin nan takwas ko tara wa mawdu'u har ra'isi huwa al-irshad da take karantarwa shiryarwa wa da'awati ila tauhid da kiran mutane zuwa ga tauhidi alladhani qama bihima nuhun alayhi salam wanda yake nuhu ya tsayu da su fi kawai cikin mutanensa wa ma alaqa minhu da abin da ya hadu da shi min min na wahala wannan ya nuna kenan mai wa'azi ko wane ne tilla sai ya hadu da wahala walam yuminu hatta da a alaihim kuma mutanensa ba su yi imani ba wajen shekara dubu har ya yi musu mugunya addu'a fa uli ku bi tufan an ka halaka su da tufan wa huwa awwalu rasulin ila jami'i ahli al shine manzo na farko zuwa ga duk mutanen ƙasa duka domin adam an aiko shi zuwa ga mutanen ƴaƴa ne kawai shi bayan haka nan saura kowa da aike shi zuwa ga gidansa wani zuwa ga eh, kabilarsa amma shi nuhu wato sannan an yawa an kai ko shi ga mutane duka gaba ɗaya da gare shi sai muhammad sallallahu alaihi wasallam wa awwal man shari'a Allah shara'i shine farkon wanda an ka an ka ba dokoki na shari'a wa awwalu rasulin anzara min ash-shirki shine manzon farko wanda ya tsoratar da mutane daga shirki wa uhlikar ummatu kuma shine farkon wanda an halaka al'ummar shi bismillahir rahmanir rahim inna arsalna nuha Allah ya ce lalle mun aiki nuhu ila qaumi zuwa ga mutanensa da me mun ka aike shi an anzir an ka masa kai gargadi ga mutanen ka min qawli an yati mu azabun alim gabanin azaba mai tsanani in ba su yi imani ba zo musu wato mulimin fid dunya wal akhirah azaba mai tsanani duniya da lahira qala قال يا قوم إني لكم to ya tafi bayan an umarce shi da ya tafi yi wa'azi sai ya tafi ya ce ya qaumi ya ku mutane na kun ga cewa ya mutane na akwai nuna wa tausayi da lakum nazirin mubin ni lalle zuwa gare ku mai gargadi ne mai bayyanannen gargadi bayyinul in ban boye muku komi ina faɗa dalla dalla kuna ganewa an an ibudullah wata wa'azin da nake yi muku an kula wata ku yi ta'a a wata na kula ku ibudullah ku god an shi ne wata ina ce muku ku bauta ma Allah wata ku ji tsoron shi wata ku bi umarnin shi sosai wa un ku yi min taa ga abin da na faɗa muku ya gafir lakum ya gafir lakum to idan kun kai da'a kun kafi abin da ce ya gafir lakum Allah zai gafarta muku min zunubikum daga zunubanku min za'ida wato zai gafarta muku zunubanku domin in mutum ba musulmi ba ne ya musulunta to al-islamu jubbu ma qablahu kun da ko inna al-islamu jubbu ma qablahu aw tabi'iliya ko ko min ya gafarta muku daga wasu zunubanku domin haƙoƙin mutane da mutum ya ɗauka Allah bai gafarta sai mutum ya nemi a yahi masa fa inna halatu bi bil islam in kana dhinniyan in ya zan kafirin amana ne mutum ya cuce shi to abin nan Allah bai gafartawa sai sai an biya shi amma banda kafirin da ake yaki da shi shi wannan babu babu haƙi a kansa kun gane wa yu'akhirukum ila ajalin musamma kuma ubangiji shi muku azaba ba shi muku jinkiri ga barin azaba ila ajalin musamma inda kun yi imani zuwa ga ajali wanda an ka ambata lokacin mutuwa inna ajalallahi da ja kuma ajalin ubangiji na sauka azaba in yazo in ba ku yi imani ba la a ba a jinkirta shi kun kuntum alamu da kun zan kun san dalika haka nan da amantu da kai to bayan ya yi musu gargaɗi ba su saurara ba har ya kasa ya komo yana abin yana neman uzuri ga ubangiji kada ga ko ya rage kala ya ce rabbi ya ubangiji na ni da autu qaumi lailan wani harani na kira mutane dare da rana da'iman muttasilan ko da wani hali na ita kiran su falam yazidhum falam yazidhum du'a'i illa firara falam yazidhum du'a'i kirana bai kara musu komai ba illa firaran sai gudu an iman daga imani in sun ji wa'azi da a ta gudu kara jiya وإني كلما دعوتهم kunna a hannayensu cikin kunnuwansu da Allah ya sumu kalami ko wanda ya sa hannu ya abin nan yatsa cikin kunne ya dande don kai ya ji abin da nake faɗa wa ta ga shawsi amsu lullube da tawahin su ba su koson gani na kun hayu da ko li Allah ya raudi kasu gani ko wa asaru su doge akan kafirci wastakbaru su take bara su yi girman kai gaye girman kai wato gane girman kai wanda na hakika. قد أفاد هذه الآية بالسريح بأنهم أصوا نوحا وأن آية تبين بينه cewa sun saba ma Nuh wa sun saba masa sun saba masa ga aiki mukhalafatan la aqbaha minha saba wanda yake babu wanda hita muni kun wanda zahiran bi isma'i wato wajen kun bayyane domin ba su su saurara wal absar kun ba su su ganshi wa badina haka nan bil israr wal istikbar ko mi kai ba mu sauraren cikin zuciyarsu sun doge haka Allah ya sauƙaƙe wato bayyane da ɓoye duk sun ɗauka ba za su yarda ba ba za su ci ba na bayyane kenan eh, na ɓoye ko kayi bai ma bai damu ba hmm. sun ma'inni sun ma ne da tun jihara ya Allah ni na kire su bayyane ai bi ilahi sauti na ɗauka sauti na nace ya bayan Allah ku saurari ku saurari abin da nake faɗa sun ma ne alantu thumma inni alantu lahum ni na bayyana musu sauti na na yi kuwa wa asaratu lahum israra na iske kuma gidan manyan mutane na ta na yi musu bayani na ku asarta musu boye israran boyewa don na ko faɗa musu boye don su fa qultu rabbakum wannan ya nuna wato wa'azi da ake yi dole ya kasu kashi biyu eh manyan mutane ba ba bai kamata ba a ce sai a sun zo cikin jama'a musu ya kamata a iske su gidan su a yi musu a ce ga shi da eh, asirce to ya kamata ya idala su ji wannan mm. ka zuwa suna samun shugabanni a gidajensu suna yi musu kamin su zo su yi a haka ne domin musulunci yana son ya farauce na sama in na gaba ya gane ya ci gaba sai a di shi Allah Amin. Muna yi kuma bakin To, Allah ya taimake ku. Wa qultu sagafiru rabbakum ce musu ga abin da nake ce musu koye da bayyane. Istagafiru rabbakum ku nemi gafara ga ubangijin ku mina shirki daga kafirci. hu kana gaffara shi ubangiji ya zan ubangijin ku ya zan mai gafara mai yawan gafara. Qala al-Qushairi man rufi allahu hajatun man rufi allahu hajatun ila Allah lam yasil ila muradihi wanda an ka ɗauki bukatar shi zuwa ga Allah bai kai ga eh, muradinsa ba illa bi taqdimil istighfari wato kowane mutum inda yana da bukata ga Allah to bai iya samun bukatar nan sai ya istighfari kun gane qala khatib khatib yace wa laysa al murad bil istighfar mujarrad qawl astaghfirullah wai in an ce ka nemi Allah gafara ba ka ce astaghfirullah Allah gafarta min ɗaya da baki bal arruju an zunubi barin zunubai gaba ɗaya wa tadhhiril alsinati da tsarkakewa harusa wal qulubi da zukata kada ka faɗi mu ya gumma maganganu kada ka kudurce cikin zuciya abin nan ba da baki ba Allah na tuba kawai wannan izgili ɗaya ne istighfarin duk yawan shi eh? duk yawan ga da ake astaghfirullah da baki kawai wani bai ko san an ce astaghfirullah mi am yake nahi da shi ba to ina yi zai mai amfani wato da hidi da aikatawa ya san abin da yake yi Ya san wato ina neman Allah ya ruhe min zunubin da ni ko ban komai amma in ya taso yana izgili hmm. amma dai wannan ba kuma ya sake eh, an ce akwai mai cewa in yayi hasau uku abin nan ya ya ba za a karba ba hmm. eh akwai to wannan izgili ne ne yanzu abin nan kana iya kana iya zuwa kamari babanka don ya gafarta ma ka ce baba na tuba a <laughs> to wannan babanka kenan wanda yake abinci ɗaya baka to Allah fa wanda ya halitta ka ka gane kaddara ga dan uwanka wanda kuke tare kana iya masa haka nan mhm, balle abin nan wato kullum mutum iya abin nan shi kaddara ga wanda yake girmamawa abin nan duk yana faɗa ma Allah yadda ya yi gashi na yi duk ga abubuwa na bi kowace hanya ni ce musu ni yi ɓoye da bayyana ni ce ku nemi abin nan gafara ga ku ya zama mai gafara yursil sama alaikum midrara ya sako in kun nemi Allah gafara zai sako muku sama wato ruwan sama wato wa kanu muni uhu an hana su shi lamma kazzabu lokacin abin nan da an kai musu wa'azi suka ki sai aka dauke ruwa ku nemi fara ga ubangiji ku koma gare shi ya sako muku ruwa fa basallahu anhum al-matar Allah ya tsare musu ruwa wa aqama arhama nisa'im matan sun kabar haihuwa 40 sana shekara 40 wa halaka da amwalun dukiyoyin sun ka mutu wa washe da dabbobin su kun gane to in kun tuba kun kai nemi Allah gafara ya zai sako ruwa alaikum midrar mai yawan zuba kan ku ba sai ma kun yi shuka ba ba sai kun abin nan ba ba sai kun yi roƙo ba eh? hmm. A'a, wato akwai wa'azin da ya dace da su in kana yaro kana son kawa babban mutum wa'azi to ka ɗauki littafi ka kai karatu gare shi eh in malami ne in ko babban mutum ne ka nuna masa nauyin abin ce babu yanzu kaddara da nayi ma kaza za ka ji daɗi to balle in wa Allah har rubutawa muna a rubuce ba duk dai abin nan ku yi ta yi annabin Allah ya shekara dubu ba hamsin yana yi balle ku kai ka abin da kake yi ka kai ka bari amin to ci gaba wayan da kun bi amwali in kun yi haka nan ubangiji zai ƙara abin nan zai daɗa ku da dukiyoyi amadda wato kenan amadda yumiddu yumdidukum wato kenan shi kara muku dukiyoyi wa ne ya kara muku yaya wa yaj'al lakum jannatin ya sanya muku gonaki wa yaj'al lakum anhara sannan ya sanya muku koguna suna gudana ko ina cikin gidajen ku duk na faɗa musu haka ma lakum kuma dun gaya musu malakun la tajuna lillahi wa qala mi yasa ne ku ba ku neman natsuwa eh, abin nan ga ubangiji ai la ta'maluna ba ku gurin wa qara natsuwa lillahi ga ubangiji iyyakum wato Allah ya tsaya ya sa ku natsu bi an tuminu shine ku imani domin wanda ya imani zai natsu ku diba wato matukar mutum bai komo ga abin nan wato bai koma ga gaskiya ba ya san ƙarya shike yi ku diba da hankalinsa ke tashi duk ƙarhin da an gare shi na banza ne in dai har yana da shi wato abin nan cikin tashin hankali yake kullum to me yasa me ku ba ku neman natsuwa domin inda duka komo ga Allah cikin hankalin ka kwanta ko bacci kai ka ka huta wa qad khalaqakum adawara ku ba kuma lo yadda ya halitta ku ya halitta ku adawara na cikin halaye daban-daban ya jamu adabiya ya jamu taurin cikin halaye daban-daban kuna mani sannan kun ka koma abin nan jini wanda ya rata ga mahaifa ila tamami khalqi lisan har zuwa ga cikin halitta in cikar halittar mutum wan nazar fi khalqi yujibu al iman bi khaliqi in mutum yayi tunani wai ga yadda an ka halitta shi to wannan tunani zai wajabta masa yayi imani da wanda halitta shi alam tarau alam tarau kayfa alam taro ku gani ba kai fa halaka Allahu samawati da Allah ya halitta samai bakwai dibakan saba samatin dibakan dibak wani wasu sama da wasu ba da fauka ba ba ku gani ba waja'al al-qamar waja'al alal kamar fi hinan nuran ya sanya wata mai haske cikin eh, sammai dinnan ai majmu'ihinna a sariq lis-sama'i a duniya. wato uh, abin nan domin ko da abin nan uh, duk inda yake da ya haskake su ya sanya wata wato haske waje Allah shamsu siraja ya sanya fitila kamar fitila ya sanya rana kamar fitila mizbahan mudi'a fitila mai haske wa huwa aqwa min nuril qamari ta yi karhi ga hasken wata wallahu ambatakum wallahu kuma dai nace musu Allah ya tsirar da ku min al da ƙasa domin Adam da ƙasa an ka tsirar da shi na batan tsirarwa sun mai yi dukun biya sun mai yi dukun fiha kuma Allah zai mai da ku cikin ƙasa kuna waɗanda an kawo kabri cikin ta wai khurjukum ba haka nan ya hidda ku don tashin kiyama ikrajan fitarwa wallahu ku dai tunani wallahu ja'alakum al albisada Allah ya sanya muku ƙasa ta zan hida kuna tafiya kuna yin gidaje kuma akai li tasluku li tasluku subula don ku shiga hanyoyi daggare ta hijaja hanyoyi waɗanda ke masu faɗi qala nuhur wato bayan ya ce ma ubangiji ga dani musu gargadi duk ya bayya ya rattaba ma ubangiji yadda yake yi don neman shi ma kada a ce ai laifi kun gane ko qala nuhu rabbi wato nuhu sai ya ce ya ubangiji in innahum asawani duk wannan abu da ni sun saba ni ya ubangiji duk wannan irin eh, wa'azi da ne musu ta nau'i nau'i babu inda ban bi ba da bayyana da boye da kaza sun ka saba min wattaba umman lam yazruhu maluhu wa waladuhu illa khasara sun ka bi shugaban wato mabiya talakawa sun ka bi mallam yazruhu maluhu wanda ke duke shi bata kara mai komi ba kanan ƴaƴansa ba su kara mai komi ba illa khasara sai khasara wato kenan shi abin ana ci a wuldu wata kira'a ah, ba bai kara mai komai sai hasara da guyanan wa kufura wato girman kai da abin na kafirci bata kara mai komai sai waɗannan suka bi su wa maka domin kullum waɗanda a shugabanni su ne ke gudun wata ni'imar da an ka ba su cikin al'ada ta ta gushe saboda haka su ke karkatar da mutane su talaka su ko ba hankali ba tunani sai su yi ta bi karkace wa makaru wa makaru makarun wa makaru abin nan shugabanni sun kai makirci makaran kubbara makirci wanda yake mai girma ai adiman jiddan mai tsanani bi an kazzabu nuhu sun ta nuhu wa adaw sun ka cutar da shi wa man tabahu da wanda ya bi shi duk sun ka cutar da su wa qalu wa qalu lisafalati sun ka ce ma mabiyansu su shugabanni la ta kwan lalle kada ku bar abubuwan bautawar ku wala na waddan kada ku bar waddu waddu sunan gunki ne wala suwa an kada ku bar suwa wala ya gusa kada ku bar ya gusa hmm, kada ku bar ya gusa kada ku bar ya u, kada ku bar nasara duka waɗannan sunayen gumakansu ne wa asluha asma'u rijalin salihin asalin su bayin Allah ne salihai shi ke bayyana adama nuhu alaihi wasallam tsakanin adama da nuhu suke wa kana lahum atba'un suna suna da mabiya ya kata duna bin wadanda yake suna koyi da su falamma matu zayyana lahum iblis an yusawwiru suwarahum lokacin da sun ka mutu sai iblis ya ce ya kamata ku yi aminan surori ku yi mutum mutumi ku yi hotannin su ko ku haƙa ko ku sassaƙa sifa mai kama da su ne ta zakaru da don su tuna abin nan don su yi ɗora tuna su ijtihad abin nan ya tazakkaru biha ijtihadahum don ku dora tunanin aikin da sun kai muku na kokarin da sun kai sun ka shiryar da ku wa wal yatasallu bin nazari ilaihim ilaiha kuma don su ɗebe kewa da dibi zuwa ga waɗannan gumaka Fasawwaruhu akwai wawu fasawwaru sai sun ka suranta su fala ma matu jaa akharun lokacin da waɗannan sun da sun ka sani suka mutu wawu ko fa fasawwaru fasawwaru akwai tsakanin hum da ra naka akwai eh? ah, waɗanda matu lokacin da ya'ya sun ka mutu wato na farko sun ka mutu waɗanda sun ka san yadda abin yake ja akharuna shikenan jikoki suka taho wa qalu laita shiri ma hadis suwar wannan surori ya an kai su Allah ce kana ya abudu aba nan da ke ubanin mu na bauta ma muna bauta musu fa ja shaytan sai shaytan ya ce wa qala kana aba ko ya abudu na ubanin ku su suke bauta ma fatar fatarhamhum ko in sun yi bauta musu sai su dora tausayin su wata su zikihim ma su yi asa su yi musu addu'a ayi ruwa ba abadu abaduwa sai sun ka dora bauta musu bauta da ad ibadatul awthani min zalika alwaqti daga nan kuma bauta mu goma ka tabbata tun daga wannan lokaci eh duk abin nan abun guda ne eh wato abin nan eh, in bauta in shehu ba bauta musu ake yi ba don me idan an kayi mugunya magana gare shi su sai su haukace amma an kayi mugunya magana ga annabi wasu damu ba ashe ratayuwar da sun kai ga shehi ya ratayuwar da sun kai ga annabi inda ba don haka nan ba za su damu ba eh an shiga ba a hita a koma eh to <laughs> Allah sauka ki eh. eh kwarai ko in bai hana ba shi ma ya dauki abin saboda haka shi ma sai yayi wa'azi kada a yi min kaza eh haka ne yanzu a nan eh, eh, ba gashi an yi masallaci an yi kauri kusa gare shi ba nan gaba fa eh? amma dai nan ba laifin mutum eh tunda dai mutum eh mutum bai wasiya ai mai ba bai da laifi ba an ce waɗanda ake bauta ba ana sa su ta ba sai waɗanda yake eh, su Allah ya abin sun bauta ma Allah kamar yadda yake su ba ruwan su da kudi nan da aka kashe an ba ƴaƴansa ba su fi ba eh, ya kamata eh, ko kabrin a shahe shi kenan aka kalla hmm. nan dangin babban mutum suna da haƙƙi su ah, yin wani abu ne kama da shi haka ne kamar a za a a a kashe eh, abin nan ginin da an kai a bar kabrin kawai ruwa to ai kudin gwamnati ne tuma gwamnati ko ta ce ba ruwan da addini eh, to in ba ruwan ta da addini sai ta karkatar da mutane ai ba ta karkatar da ta karkatar wannan babban mutum ne nata tauraron da tawwa to ai za a to a bauta masa amma ai musulmi ne ba musulmi ne kamar abin nan kudai ba kamar abin nan an ce ai masa abin nan mutumin tumi a dora gani sai ce a'a a sa masu abin nan university wannan ya isa kamar yanzu misalin da an kace wannan saltan bello ba bai yi a yi gunkin eh, saltan bello ba ta hmm? in ka ko fadi an kai aiki ba da an kai addu'a ba sai ta kai gare shi ba kuma ga dangi, irin waɗannan mutane na neman gudunman kuɗi an hana ba haka ne wa kada adan lokatira wa qad'ada lukathira sun batar da masu yawa da waɗannan gumaka minan nasi wato in an ce gumakan na ba kwai mana ce abin nan kakannin ku da menene waɗanda suke bauta masu yi za ku bari bi an amaruhum bi ibadati hawa ta kenan sun kabar da mutane abin nan da bauta musu sun kabar da su don haka ya Allah wala tazid zalimin illa dalala kada ka kara ma azzalumai sai kara batawa kawai kara bacewa gaba dai da alaihi yayi addu'a akan sulima lamma uhiya ilai lokacin da an kai mai wahayi annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana amma wanda ba san abin nan imanin su ko rashin imanin sa ba ba a yi mai addu'a da Allah ya halaka shi sai a yi mai addu'a Allah ya shirye da shi don ba san karshe ba hmm. min ma khadi'ati falam yajidu lahu falam yajidu lahu min ma hadiyatin saboda laihukansu saboda yawan laihukan su ugun wato laihuka ugun an ka nutsar da su cikin dufa fa udkhilu nara sannan an ka shigar da su cikin wata wuta ai uqibu bi an kai musu azaba da ita aqibal igraki bayan an nutsar da su ta hatil mai karkashin ruwa kuma wuta ta iske su can wato azaba biyu falam yajidu lahum min dunillahi ansara ba samu mataimaka ba wanda zai tankude wanda zai tankude musu azaba ubangiji ai unakum anil azaba su samu mataimaka wanda za su tankude musu wanda za su hana su daga azaba ba ثم ذكر الدعاء عليهم بعد ذكر سببه من خطيئاتهم المستمرة ba an ce don laihinsu an ka nutsar da su ba to ga addu'ar da ya musu wa nuhu sai nuhu ya ce rabbi la tadhar al-ardi min al yara ya ubangiji kada ka bar duk mai zaman gida na kafirai akan ƙasa ai na zila darin don mai sauka gida wal ma'ana ahadan kada ka bar kowa wanda zai iya shaye gida ya zauna cikin kasa daga ka intazar in naka in wato kai har in ka bar su yadda yadullu ibadaka za su ɓadda bayinka wala yalidu illa fajiran kafara ba sai ko kowa face fasiki kafara mai yawan kafirci man yabdi wanda ke fajirci wai kafirci kafirta qala zalika lima taqaddama min al-iha ila bi an riga an yi masa wahayi wannan du'a'in dofa alaihi salam hmm. to mu ya zamu to mu aya abin annabi ya ce Allahumma hadi dausan eh eh wadannan sun yi

mu mukan ce Allah wanda ta kan kai shiryu ka shirya mana da shi wanda kowa da shirya ba Allah ka raba mu da shi ka ne shi ka raba mu da shi to haka muka yi addu'a to Allah sauƙaƙe رب اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي والوالدين ighfir li ya ubangiji na ka gafarta minni wal walidayya kuma ka gafarta mu uwaye na wa kana mu'mine ne uwayensa mu'mine ne wa ismu abihi lamak bi fataha ne sunan uba ne lamak ibnu mutawashala ibnu akhanuf ibn wato ibn akhanuf wato shine idris ibn kom ibn yar khalil ibn idris ibn amal khalil ibn yanish ابن ابن آدم وأمه شمخة بوزن سكرة بنت أنوش سونا وشكنا ولمن دخل بيتي baitiya haka nan kuma ka gafarta mu wanda duk ya shiga gidana manzili gidana au masjidi ko ko cikin masallaci na mu'minan wal mu'minatu wato mu'mini wanda ya shiga yana mu'mini banda wanda ya shiga ba mu'mini ba domin akwai dansa wanda bai shiga ba mu'mini ba وللمؤمنين وللمؤمنين والمؤمنات سنن كغفر تاوى القيامة ولا ترد الظالمين إلا تبارا الله كذا كقارا مع الظالم ما سيهلك كذا كقارا مسكو ما سيهلك وأهلكوا معهم سنن كهلك سوء معهم سبيان دسوء دياران سوء لتجديد عذاب آبائهم وأمهاتهم دون سنن تاما دون سنن كار سنن عذاب رؤوا ينسوا مزاد ماتا بعد أتى السورة سورة تفارة بالإنذار لغرغبي wa hatamat bil halaki ta cika da halaka liman lam yu'min billahi wanda bai imani da Allah ba wa yattabi rasulahu kuma ga bai bai ta ga manzon Allah ba wa ihtamala al mulahazati fi da'wati sannan kuma ta kunsa nau'i nau'i abubuwan da ya kamata mutum ya kula da su wajen kira zuwa ga addini wal irshad da shirarwa ma ina da mad'u kuma ta kunsa tsaurin kan waɗanda ake kira wa takabbuhi da girman kansa lidda da'i al muttasifi ko al munsifi wato akasin wato mai kira wanda yake na kokarin yin adalci don bai ce a tau abota min ba gani da kai duk ɗai mu taho mu yi kuma abin nan mu yi tunani don mu yi amfani gaba ɗaya ko ci gaba eh, eh, eh. a batun du'a'i muna iya koyi da nuhu nan mu ma in zan fara du'a'in farawa kawunan mu sannan mu wa jama'a eh duk abin nan wal mu'minina wal mu'minat mu fara da kanmu mu fara da kanmu والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا كون هركم ما بكواري musu addu'a sai kawa kanka kun ji limaman addu'a eh eh malam dan gani ga dari eh? wato kamin ya fara wa'azi kamin ya fara wa'azi sai da ya shekara arba'in ko hamsin sannan ya fara wa'azi ya shekara dubu ba hamsin wato ɗari tara da hamsin sannan bayan haka nan an ka nutsar da su sannan ya komo ya ci gaba da 'ya'yansa wajen shekara abin nan sittin sannan ya mutu Thank you. ya taho yana da shekara arba'in sannan ya fara wa'azi wajen shekara goma sha uku ya samu wajen mutane arba'in a makka Ni eh, domin wato akwai bambanci mu abin da an kaife ka ne akai shi ne yake cako mu gidi ba su ko waɗancan an haife su ne akan wani abu daban ana son a ɗauko su ai ya wuya ka gane girman abin nan mi kai kana cewa uwata da ubana da kakana da kakannin kakanni na musulmi sannan a to ga musulunci nan ka a'a a to kawo wanda na kawo naka mu gani eh mi a uzuri kuma ibnu mutawashala hmm? mutawashala akwai abin mutawashala ina ina da abin na hada akwai fa mutawashala ku bashi akwai digo ko akwai digo akwai sai gobe

in mutum ya yi wa'azi wata in nashi ba su karɓa ba na nesa sai su karɓa sannan kuma tana nunawar halin mai wa'azi da halin waɗanda ake wa wa'azi har ma in sun karɓa yana yi su to su karkace kuma na kusa na su da eh. nashi nashi din ba hmm. waɗanda ke karkace suna bin ne ba bin nan ba ne hiya samanin wa shiruna aya mawdu'a har ra'isi isi halid da'i daƙi Allah mai kira zuwa ga Allah wal mad'umin da waɗanda ake kira wa ma yajibu an yuhafiza alaihi da'i da abin da yake shi mai kira ya kamata ya tsare kansa min al'adabi na ladubba baina ku wa baina rabbihil aliy tsakani da ubangiji in baka na ba sai a koma shi yake bauta ma wa ku wa baina al mad'umin kuma tsakanin su da waɗanda ake kira ya nuna musu ni wa mutum ne dan uwanku kun gane ko to bismillahir rahmanir rahim قل أوهي إلي كتي يا محمد للناس ليعلموا أنك مبعوث إلى الجن دون سان أن أيكيك هم ما زوا متاني كين دنجن كواتو يا أن بني آدم سنكي هنني ودن أي شيء أبن يا إن شيطان سيسبي كالإنس كو وأن الجن مع اختلافهم مع اختلاف جنسهم كما الجنود كو ديك جنسهم سياسة lamma sami alƙura lokacin da sun kaji ƙur'ani wa arafu ijaza sun ka gane akwai mu'ujiza ciki amanu bi sun yi imani da shi kun gane ka ce wato uhi ilayya an yi wahayi zuwa gare ni bil wahayi min Allah ta'ala Allah ya gaya min cewa annahu samana far min aljin cewa wato wasu jama'a daga cikin aljannu sun saurara wato aljannun wanda ake cewa nasibi ne sunan wani gari ne cikin Yaman wa zalika fi salati subhi wa lokacin da yana sallar asuba bi ban nakhalin ga wani wuri da ke ba'd nakhalin baina makkah wa tsakanin makkah da wa hum alladhina dhikru fi qawlihi ta'ala sune an ka ambata cikin suratul ahqaf inda an ka ce wa yasarabna ilayka nafara min al ashe kenan in kai wa'azi in na kusa gare ka basu ji ba sai Allah ya hore ma nesa don ya nuna abin nan wato shi an da komi faqalu wato su aljannu suka ce lokacin da sun ka ji ai liqaunihin lamma raja'u ilaihim kujara ba raju ba raja'u ilaihim lokacin da sun ka koma zuwa ga mutanensu sun ka ce inna samina qur'anan ajaba lalle mu mun ji abin karatu mai ban mamaki yau yuta ajabu min fasahati ana ganin ma ana mamaki daga abin fasaha shi ga zarati ma an yau ma'anonin shi gairi zalika wannan ya nuna kenan aljannu na kowane wuri suna magana da harshen waɗannan mutane don ka na can kenan suna magana da larabci don haka kenan sun san larabci ya hadi ila rushd yahdi ila بربنا shi يهدي nan wato yana shiryarwa zuwa ga shirya wato imani da abin da daidai wa amanna bi saboda kuma yi imani da shi walan na shirka bi rabbina ahada har abada nan gaba bayan yau ba za mu gama kowa da ubangijin mu ba insha Allah wa innahu wa annahu أنه دعا yadda ربنا فاتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كما يدعى الأمر يكي duk dai magana ta ta'ala jaddu rabbina wato girman ubangijinmu ya ɗaukaka yi tana zaha jalaluhu wa azmatuhu amma bai layi. wato kun ga kenan cikin lugar aljannu suke cewa jaddu rabbina domin laraba ba su cewa abin nan kun hamda ko jaddu rabbina wato girman mu kamar yadda abin wasu ke ce albarkacin wane maimakon su faɗi wani eh, ya ce albarkacin wale ko wannan shi an magana shi eh, mata wato shi girman wato ubangiji mata ha sahibatan bai riki mata ba ashe kenan wannan ya nuna akwai da akwai waɗanda a kiristoci cikin su waɗanda ke ganin Allah na da mata har ya haihu wala waladan kun bai riki da ba wato kenan abin nan yanzu mun gane da suna kiristanci yanzu sun gane sun ce abin nan yadda al'amari yake Allah ba ya da da bai da mata bai da da duk komi abin nan bawan sa ne halittar shi ne wa annahu kana yaqulu sayyiduna wa innahu kana yaqulu sayyiduna ala Allah kuma dai aljannu suna cewa wato wawan mu wanda jahilai daga cikin mu yana faɗin shadadan ketare haddi Allah ga Allah buluwan fil kalibi biwasfi bi sahibati bata wani ashe waɗannan da ke cewa Allah na da mata har yana da ɗa sun ƙetare haddi wawaye ne daga cikin wawaye daga cikin eh, aljannu balle da mutane in ci gaba wa inna zananna allan taruna wa anna zananna allan insu wal kuma mu mun yi zato wato da muna zaton mutum da aljani ba su faɗin ƙarya su jingina ga Allah ba su yi bizalika hatta ta bayyana ka kalmar sai da muka gane ƙarya su bizalika zalika wato da suna tsammanin duk abin da an ka faɗa gaskiya ne shugabannin sun faɗa musu ba za su yi musu ƙarya ba muna tsammanin abin da sun faɗa gaskiya ne yanzu ko mun gane shi ƙarya ne wa annahu kana wa innahu kana rijalun min wannan aya ta shidda abin nan ne taƙibi ne wato magana Allah ce wato su aljannu ga abin da suke cewa na cewa wato wawansu ba su yi tsammanin mutum da aljani suna iya kaka ƙarya su jingina ga Allah ba don haka sun kabi waɗannan shugabanninsu to ga an ka tsaya an kai mana bayani abin da ya sa su wannan wa annahu kana rijalun min al-ins akwai wasu mutane daga cikin mutane wasu maza daga cikin mutane ya uzuna bi rijalin wanda yake suna neman tsari da wasu maza min al jinn na aljannu hina yanzu duna lokacin da suka sauka fi sabrin ga tafiyar su bi mafukin ga wurin tsoro fa yaqulu kullu rajulin ko wani mutum yace a'udhu bi sayyidi hadha al-makan min sharri sufahati muna neman tsari da shugaban wannan wuri ga sharrin mabiyansa fa zaduhum raqa wannan ya kara ma aljannu ketare haddi wa qalu jinna wal kamar yadda muke yi akwai masu bota mal da abin littafi ya zarka ya ilu ya ya ilu ya abin nan eh kenan har yanzu ana nan ana akwai masu ce malam alhaji a ce cikin masallaci yana nan duk bauta ce wannan ko kuma a ce kana yin wannan abin nan wurdi hannu zai faɗo kawa za ta faɗo har ya tashi abin nan kun ga duk ne yake ba ne ba mai a bambancin rauhannai da aljannu mala'iku ne haka eh mala'iku ne a rauhannai to su mala'iku wasu amma sunan su a eh, mi abubbacin mota mala'iki da bauta ma waɗannan da ake ja hannu na faduwa ai mala'iku ne waɗanda su ne ake rika ketare sirati to to sun tabbata su ketare sirati Hmm? rauhanai larabci ne da hausa akwai rauhan larabci ne da hausa iskoki eh, to eh, Allah sauƙaƙe kun gani wato ƙasar nan asalinta wato bota ma aljannu ko abinan nan ƙarƙashin ice aka ta sai a ɗauka akwai aljannu nan ƙasa a duka a gaishe su a kai musu kuɗi a kai musu abin nan goro a kai musu abinci da madara mm, shi kenan eh. ai duka da suke mm. a ah, wanda ya kota ma abin nan balle shehun su da ah, abin nan balle ma shehun da ke kirewa ya faɗi ce ya ma mm, ya yi shaɗahu na wa'adnahum وما ظننتم أن kama zannu أحدا su ظنوا wannan magana Allah ne الجنة gaya muna yadda suke su aljanu sun yi zato kamar yadda kuma kun kai zato Allah ya bata lawa da Allah ba zai aiko kowa ba nan ku gyara wannan ba ba da mauti ba ne Allah ya bata lawa da Allah yursila Allah yursila ahadan Allah ba zai aiko kowa ba don magana aikowa ce nan kun gane to ci gaba za a soke ba da mutu eh a ce la yursulu ai la yursulu ahadan ba maganar mutuwa ba ne nan maganar aikowa ne to ci gaba to sannan aljannu sun kace mun komo ga maganar su domin waccan aya ta bakwai da ta shidda duka magana Allah ce ana shiryar da mu ga abin da yasa suna yin haka nan wa'annan lama suna sama su aljannu sun kace mu mun shafi sama ayrum nastira qasami mun yi nihin wata mu musatu mu satu saurare daga daga sama ko wajanna hamul amun ka samu sama an cika ta san da masu tsaro na mala'iku wato tsaro shadidan mai tsanani wa shuban kuma mun ka ji an ka ga an cika ta da abin nan yuraye na wuta ai juman taurari masu na wuta muhrika masu konewa wa zalika lamma bu ita nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da an ka aiko annabi an ka tsare an ka hana su eh, saboda haka bokanci daga wannan lokaci har zakkuwa yau babu wani bokanci duk wanda kaji ya ce wani aljani ya faɗa masa ƙarya shi ke yi can da suna hawa sama har su sato su kalma guda su mai ta goma yanzu an hana su zamanin annabi kun gane ko wa'annan